Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin gwani sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 27 ga watan Afrilun shekarar 2018. Hafsat bala ɗan mai sora ce tare da Safiya sada da Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanun labaran duniya. Shugabannin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun amince su yi aiki tare wajen cimma manufar kawo ƙarshen yakin Koriya da kuma kafa tubalin ci gaba da tattaunawa da juna. An rantsar da tsohon daraktan hukumar da asirin Amurka Mike Pompeo a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin waje. Jami'an shige da ficin Amurka suna ƙoƙarin yin canji a tsarin da zai ba da damar tuhumar iyayen da aka kama suna ƙetaro kan iyaka taɓa rauni hanya da 'ya'yansu. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka ta yi alkawarin taimakawa Najeriya wajen shawo kan rikice-rikicen da ke faruwa. Haka kuma za ku ji labarin dokar hana kiwo da aka kafa a wasu jihohi a Najeriya. Gwamnoni da suke wayannan jihohi da ake yawan samun matsala domin su keɓe wurare da za a samu a ciyawa a samu sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an ƙayyade sadakin aure daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun cimma yarjejeniya don cimma burin ganin an kawo ƙarshen yakin Koriya daga nan an samu maslaha da ci gaba da tattaunawa a wani taro mai tarihi da suka yi a Panmunjom. Shugabannin biyu sun runguma juna a yau Juma'a bayan wani bikin sa hannu a yarjejeniyar na haɗin gwiwa wanda ya kawo ƙarshen taron. yayin da suke magana da manema labarai jim kaɗan bayan bikin sun bayyana cewa koriyoyin biyu sun amince manyan sojojinsu za su yi wani zaman tattaunawa a watan gobe da nufin rage ƙiyayyar da ke tsakaninsu bayan zaman su na farko da suka yi tare kim wanda aka fi sani da ba da umarnin gwajin makamai mai linzami da ke cin dogon zango ya ce yana ganin wannan taro wata kofa ce mai tarihi da za ta kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali 자리를 빌어서 우리가 지난 시기처럼 이렇게 또 원점에 돌아가고 ya ce ba kamar baya ba da muke kin yarda da shawarwari muna ta komawa baya ina so in yi abin da mutane suke tsammani na ganin wannan ya zama wata hanya ta tafiya hannu da hannu don nan gaba An rantsar da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Mike Pompeo a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis, bayan 'yan majalisar dattawa 42 a cikin 54 suka tabbatar da mutumin da shugaba Donald Trump ya zaɓa. Da dukkan 'yan jam'iyyar Republican suka goyi baya, duka 'yan jam'iyyar Democrat kuma banda mutum shidda da kuma wani ɗan independent guda ɗaya da suka kada ƙuri'ar rashin goyon bayansu. su. Trump ya yaba da wannan tabbaci ya kuma taya Pompeo murna zama babban jami'in diplomasiyyar Amurka na saba'in. Pompeo ne ya maye gurbin Rex Tillerson wanda Trump ya kora watan da ya gabata. Zai fara aiki da halartar wani taron kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO a Brussels a ranar Juma'a, inda zai tattauna da ministocin harkokin ƙasar wajen Turkiyya da Italiya. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurkan daga nan zai wuce ƙasashen Isra'ila, Saudiya da kuma Jordan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather nawad ta ce an zaɓi wuraren da zai yada zango ne a nuna irin muhimmancinsa a matsayin manyan abokan ƙawancen Amurka a yankin ziyarar. A yankin, ziyarar ta zo ne jim kaɗan bayan an tabbatar da shi bayan zaɓe mai cike da hamayya a majalisar dattawan dattijan Amurka, inda 'yan majalisar Republican suke goyon bayan Pompeo. Yawanci 'yan Democrat sun koka ne akan ganin ɗan takarar ya nuna kyama ga musulmai da 'yan neman da 'yan masu neman jinsi ɗaya. Kwamitin Shari'a na Majalisar Amurka jiya Alhamis ya amince da wani ƙudurin doka da zai hana koran mai bincike na musamman a kan shishigin da ake zargin ƙasar Rasha da yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Wannan ƙudurin da ya samu goyon bayan 'yan jam'iyyar Democrats goma da na 'yan jam'iyyar Republicans hudu zai daidaita tsarin ɓangaren shari'a na cewar babu wanda zai iya sallamar mai ba da shawara na musamman sai a tony janar idan aka same shi da laifin rashin gaskiya wasa da aiki samun bambancin ra'ayi rashin lafiya ko kuma makamancin haka wannan tsarin zai ba da dama wannan tsari zai ba mai ba da shawara kwana goma da ya ɗaukaka ƙara a kotu idan kotu ta ce korar ba ta da wani tushe za a iya maida shi a bakin aikin shi ƙudurin kuma zai iya buƙatar ɓangaren shari'a ya sanar da majalisa idan aka naɗa sabon mai ba da shawara kuma ya sanar da su sakamakon kowane bincike da ya yi a yayin nuna ƙarfaffen goyon baya ga mai ba da shawara na musamman robert mueller wanda kullum yake cikin caccaka daga shugaba donald trump da wasu 'yan jam'iyyar republican wannan ƙudurin doka ba mamaki ya zama doka duk da hamayar da 'yan jam'iyyar na 'yan jam'iyyar republican Wannan dokar dai 'yan majalisar dattawa hudu ne suka gabatar da ita a farkon watan nan bayan zarge-zargen da shugaba Trump yake ta yi biyo bayan binciken da ma'aikatan binciken manyan laifuka wato FBI suka yi ma ofishin lauyansa na sirri wanda ya kawo tsoron kada shugaban ya kori mola da shugabansa wato mataimakin babban attorney general Rod Rosenstein. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Jaridar Washington Post ta buga wani rahoton da ke cewa jami'an kula da shige da ficen Amurka suna ƙoƙarin samar da ƙudurin da zai ba su damar hukunta duk wasu iyaye da aka kama suna ƙoƙarin shigowa da ƙananan yara Amurka ba bisa ƙa'ida ba. a wata takarda ta musamman da jaridar ta karba na nuna cewa jami'an sun ce yin barazanar tuhumar iyaye da kuma ɗauri a gidan yari shine zai zamanto hanya mafi sauki wajen kawo ƙarshen masu shigowa amurka ba bisa ƙa'ida ba amma idan har kudirin ya zamanto doka to zai raba kawunan dubban iyalai kuma takardar ta ce duk iyayen da suka mika kansu ga hukuma ba za a tuhume su ba dokar da ake da ita a yanzu tana bari a saki iyayen tana bari a saki iyayen domin su sadu da 'ya'yansu a lokacin da suke jiran a kammala shirin maida su iyayensu kasashensu na asali takardar ta ce yawan iyayen da ke kokarin tsallako da 'ya'yansu zai ci gaba da karuwa idan har ba a ɗauki mataki ba a cewar sakataren harkokin waje kirsten sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce babu wata shawara da amurka ta yanke akan janye hannunta a yarjejeniyar shirin nukiliyar iran ta shekarar 2015 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake neman bakin zaren magance matsalolin tashe-tashen hankula da rikicin Boko Haram, yanzu cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato U.S. Institute of Peace sun iso Najeriya tare da alkawarin taimakawa don magance matsalar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. a ziyarar da shugabannin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta kasar amurka wato us institute of peace suka kawo yan tawagar sun ma gana da masu ruwa da tsaki tare ku da nuna majigin ta'addancin Boko Haram a Najeriya majigin da murar Amurka ta shirya tare da gudumar wasu cibiyoyi. Tun farko a jawabinta na maraba Dr. Down Dekle da ke zama shugaban jami'ar Amurka a Najeriya wato AUN ta koya ba nema da wannan yunkuri da cibiyar ta Amurka ke yi wajen magance tashe-tashen hankula a wasu kasashe inda ko ta bayyana kokarin da shugaban cibiyar ma ke yi a yanzu. places that we might consider dangerous, but she very inspiring. A jawabinta shugaban cibiyar Nancy Limbaugh ta ce manufar ziyarar tasu ita ce ilmantarwa tare da zaburar da al'umma musamman masu ruwa da tsaki game da illoli da kuma sanin matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci kamar yadda cibiyar ke taimakawa a wasu ƙasashe. Hakanan Limbaugh ta yaba da irin gudunmawar da wasu 'yan sa kai suka bada inda mako ta bada misali da sarauniyar maharba aisha bakari gombe macin da ta taimaka a yaƙi da masu tada da baya na boko haram very powerful story that really illuminated a complex issue for many people in Washington DC. Muddin da aka ɗauki matakan kan da garki, to da za a iya magance matsalar tashin hankali, a don haka ne muka kawo wannan ziyara domin taimakawa tare da neman haɗin gwiwa domin gano bakin zaren magance irin waɗannan fitattunu a Najeriya, kamar yadda muke yi a wasu ƙasashe. To sai dai kuma ziyarar tasu na mako zuwa na yayin da 'yan majalisar wakilai a Najeriya ke kiran da a kafa barikin sojoji a yankin Mobi wanda a baya zama cibiyar mulkin 'yan boko haram a arewacin jihar adamawa wato madinatul islam to wai ko me yasa 'yan majalisar daukan wannan mataki a yanzu mr adamu kamale da ke wakiltar yankin michiga da madagali shine ma ya kawo kudirin a gaban majalisa bisa ga dan nasarar da aka yi a zama lafiya ya kamata a ce gwamnati su ɗauki mataki su gina babban barkin soja a mubi domin ka gani ka lura kasashe da suke kewaye da mubi ba inda akwai barkin soja kuma gari ne wanda yake da jama'a masu dimbi yawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. An shawarci jihohin da ke fuskantar rikicin manoma da makiyaya da su keɓe wuri na musamman domin makiyaya su gudanar da harkokinsu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa. Majalisa mai kula da sha'anin tattalin arziki ta Najeriya ta ba da umarnin cewa a dakatar da kiwo tsakanin ƙasa da ƙasa domin kawar da tashe-tashen hankulan da ƙasar Najeriya ke fuskanta. wannan da yana ɗaya da cikin muhimman batutuwan da ita majalisar ta amince a kai bayan da ministan kula da sha'anin noma audu ogbe ya gabatar da rahoto wani kwamiti na bincike da aka kafa domin duba hanyoyin da za a kawo ƙarshen tashin hankalin da aka samu tsakanin makiyaya da kuma manoma bayan da aka kammala taron ne gwamnan jihar jigawa abubakar badaru na ɗaya da cikin gwamnonin da suka yi wa manema labaru bayani dangane da wannan shawarar da aka yanke kamar da yadda ka yi mun karin haske a filar da na yi da shi. Eh, matsayin da aka ɗauka a shafance ne a ba da shawara ga gwamnoni da suke wayannan jihohi da ake yawan samun matsala domin su keɓe wurare da za a samu a sa ciyawa a samu ruwa a wuri yanzu za a zaunar da makiyaye a wuri daya su ci gaba da sana'a su a wuri daya kuma har ma a taimaka musu da wa'anda suke ingantattu da nono mai yawa don a inganta tattalin arzikinsu wannan abu za a fada wado a kaduna kuma muna ganin sauran jihohin su ma za su ɗauka domin a ga yadda za a zaunar da fulani da. bayan wannan kuma mun yi matsaya ga cewa a zauna a duba tsarin da aka yi na shigi da fice na ecowas wanda bakin makiyaya ke shigowa da shanu da yawa cikin ƙasa kuma suna jawo matsaloli da yawa a yadda za a gyara wannan ɗabi'a. Wannan yana nuna kenan a yanzu an haramta kiwo na yawo na makiyaya ko fulani ko wasu mutane a cikin Najeriya kenan ko yaya. Haka ba ne yana nufin cewa jihohin da suka yi dokoki da kuma jihohin da suke samun yawan matsalolin wanda ta rigingimin makiyaya da shawarar da aka bayar a fara kaga kamar kamar jihar Niger ita ba ma ta da babban matsala ta wannan rigima ta manoma da makiyaya amma tuni gwamnan ya ware daji babba wanda sun fara shirye-shiryen sa makiyayan a ciki ga kaduna su ba za su fara na gwaji wanda ana ba da shawara ne a shawarce kowace jiha ta ɗauki wannan da za a rage wayannan matsaloli amma kamar jihohi irin namu a kamar jigawa mu tuni muna da damar a hukuma ne ta dindindin mai kula da rigimar manoma da makiyaya da bukatunsu. kamar gwamnan benue da gwamnan taraba da na plateau sun amince da wannan tsarin za su aiwatar saboda nan ne ake ta samun ɗan rigingimu na rashin fahimtar tsari na kiwon dabbobi ko shanu tsakanin yanki zuwa yanki. aka yi mitin kaga kamar na plato da man ya riga ya ya fada wannan tsari na ke kuma na tabbatar gwamnan binoy da sa ya zo kuma yana na aka tattauna kuma na taraba da kansa ya ce a yanzu ma haka suna da ke babban wuri a saman a kasan ne ake da matsaloli wanda yana ganin kuma shi ma zai iya shiga cikin wannan tsari domin a samu sauƙin lamarin gwamnan jihar jigawa kenan abubakar badaru a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya to a gaida umar faruk musa Bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda shugabannin al'umma ke ci gaba da ɗaukan matakan kawo ƙarshen facaka da dukiya a yayin bukukuwan aure. A ci gaba da neman hanyoyin ba wa matasa damar samun aure a wannan lokacin da jama'a ke fama da halin fatara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Islamu Mini Barma ya aiko mana da cikakken bayani. yunkuri na baya-bayan nan shine wanda masarautar filinge ta yi da haɗin kan kwamitin dattawan karkarar kurfai waɗanda a ƙarshen wani taron tuntuɓa suka yanke shawarar ƙayyade kuɗin auren 'yan mata da na zawarawa wato kuɗin sadaki da na kayan lefe bayan la'akari da halin ƙangin da matasa suka shiga a sakamakon tsayawar harkokin yau da kullum alhaji rafihu marafa shine sarkin yakin masarautar filinge al'umma suna kawo kokinsu musamman matasa da libi ne suke tafiya bai da kuɗi yanzu libin babu kuɗi e, bisa ga abin da mun ka tattauna eh, ita budurwa kada a huce shi ka ɗari uku ƙasa ga ɗari uku ko nawa ka amsa ya yi zawara wadda ta yi hito ba ta aihu ba kar a huce ɗari biyu ƙasa ga ɗari biyu ko nawa kun ka shirya ya yi zawara wadda ta aihu aihuwa guda ko zuwa aihuwa nawa ne ita ma kar a huce jika ɗari sadakin ta ƙasa ga jika ɗari kuma ko da ka amsa ya yi wajen balis muka ce babu balis amma ana ba da kuɗin tuwahi saboda mi cikin sharuɗan aure akwai ci da sha da tuwaya mun ka ce budurwa jika hamsin ne kuɗin tuwahinta zawara wadda ta yi aure ta hito ba ta taɓa aihuwa ba ita kuma jika talatin kuɗin tuwahinta zawara wadda ta aihu ita kuma kuɗin tuwahinta jika ishirin. tuni dai matasan karkarar kurfai suka yi na'am da wannan mataki da ake shirin fara zartar da shi a farkon watan gobe. wagga doka da an ka hauda in ka samu ka arma umman kan abun da gare ka kana ekonomi zan ka kaci da matarka da ka kawo mun ji daɗi sosai Allah ya sa waga doka mu samu a yi respectanta. Sai a to a ce ka yi arme jika ruwa kana kai wa jika ɗari bakwai. Ka yi arme jika ɗari bakwai a ce maka kai buroshet ka yi wani abu ka ci da mutane. To inda da ka amurya gidanka ya za ka yi baka da abin da za ka ci da da. Kenan ma har an samu hanyar zuwa a da a yi wani sata hoshe-hoshe. Kaga wannan duka suna aizewa tun da duka sun ƙare. Sai dai wasu iyayen yara sun fara gargaɗin jama'a musamman matasa domin kaucewa aikata abubuwan da suka saba wa tsarin aure a addinance. Akwai magana da nika son yi ma yara kanani kakkawa da an yi abin da sauki kakku ta kowa da almiri mata riga ka ce yau gobe in kai alme a arha gare bari tusuwa. Magana ta biyu a faɗa mai jan kan ga sabin tashin da daga gani ni an matsala su ka ka shi kaka ɗari uku ko shi kaka ɗari uku da hamsin ka taka mota ka tahiyar ka ka tahi biɗa ka bar yarinya gida ka bar ma uwa ta ko uwa ta ci suwa ta sha suwa in na ta ni iske kya ma de ko ni iske kya wata lalaka ma san ce ni a bani kuɗi na in ta sake ni to a faɗa musu. domin ɗorewar aiki da wannan sabuwar doka masarautar filinge ta bayyana ɗaukar matakan sa ido. akwai sharuɗan da zamu sana duk wanda ya taka doka nan za a hukunta shi da ikon Allah amma kafin akai hukunta muna son goyon bayan al'umma kuma wannan abun muna son duk cikin ƙasar mu ta Nijar shugabanni su tsaya musamman sarakuna su yi nazari annabi rahama ya ce aure mafi albarka shine auren da sadakin shi ya takaita alhallun shi sun ka takaita dama dai irin wannan doka ta yaƙi da almubazaranci a yayin bukukuwan aure ta fara aiki a akadasu da magaram bayan da masarautunsu suka gano cewar akwai buƙatar saka tsari a game da yadda jama'a ke neman mayar da bukukuwan aure tamkar wani taron gwada kai sule mummuni barma muryar amurka da kai To a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Yanzu kuma ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Ga dukkan alamu yarjejeniyar da kulla da iran a gefe guda da kuma amurka da wasu manyan kasashen duniya na fuskantar barazanar da ba taba fuskanta ba tun bayan da kulla ta a shekarar 2015 a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ya dage cewa lallai sai an yi wa wannan yarjejeniya gyaran fuska yayin kuma da iran ke cewa ruguza wannan shiri zai sa ta ci gaba da gudanar da aikace-aikacenta na mallakar makamashin a wannan jiko batun da shirin duniyar amurka zai dubi a kai kenan sai a biyo mu domin jin karin bayani kan wannan takaddama sunana mahmud lalo a ranar 12 ga watan mayun wannan shekara ya kamata amurka ta kara jaddada kasancewarta a yarjejeniyar da aka kulla da iran a gefe guda da ita amurka da wasu manyan kasashen duniya a shekarar 2015 kanta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya lamarin da ya sa aka ɗage mata takunkumin karya ta tattalin arziki da aka gaba mata a baya. To amma a yan kwanakin nan shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ɗaukan ɗumi kan ingancin wannan yarjejeniya wanda batu ne da ya jima yana suka tun ma a lokacin yakin neman sa lamarin da ya ci gaba da nanatawa yayin ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo mai a wannan makon. This is a with Wannan yarjejeniya ba ta da kwakwaran tushe, mara kyau ce, kuma za ta ruguje, tun farko ma bai kamata a ce an kulla ta ba. Ina ɗora laifin kulla wannan yarjejeniya a kan majalisar dokokinmu da mutane da dama, amma gaskiyar magana ita ce, tun farko bai kamata a ce an kulla ta ba, za kuma mu ga yadda za ta kaya. nan da rana goma sha biyu ga wata. A cewar Trump idan har Iran tana son Amurka ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya sai ta dakatar da shirin gina makamai masu linzami na nau'in ballistic sannan ta daina tsoma bakinta a harkokin siyasar yankin gabas tsakiya. Tuna dai shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin wannan ziyara da ya kawo Amurka ya amince da cewa lallai akwai buƙatar a saka waɗannan sharuɗa a cikin wannan yarjejeniya. It's exactly what Trump said We have nuclear Kamar yadda dai shugaba Trump ya faɗa ne, akwai batun gina makamin nukiliya na gajeren zango, akwai kuma na dogon zango, sannan akwai batun kira makamai masu linzami, sannan Iran na shiga cikin harkokin da ba ruwanta a yankin. Akwai buƙatar a samar da maslaha a kan wannan batutuwa. to the Duk da cewa shugaban Macron ya waɗannan kalaman, Faransa da Birtaniya da Jamus sun ce Iran ɗin na bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa mata. saboda haka akwai bukatar sauran ɓangarorin da aka kulla wannan yarjejeniya da su su masu cika nasu alkawuran domin a ce wasu da babu gara ba daɗi kamar yadda shugabar gwamnatin jamus angela merkel ke cewa kann verstehen, dass I can ähm, understand that there are great worries in Israel. Na fahimci cewa akwai damuwar da Isra'ila ke nunawa kan abin da Iran ke shiryawa. Bangaren da muka samu rashin jituwa shine hanyar da za a bi domin dakile shirin na Iran. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na da ra'ayin cewa yarjejeniyar bata gamsar da Isra'ila ba. Mu kuma muna ganin gara a ce akwai wannan yarjejeniya komai rashin daɗinta, a maimakon a ce babu kwata-kwata. believe it's better to have this agreement, even if it's not perfect, than to have no agreement. To yunkurin da Amurka ke yi na janyewa daga wannan yarjejeniya a cewar masu fashin baki irin su John Glaser ka iya zubar da kimar Amurka a idan duniya kan alkawuran da take ɗauka. Trump can pressure the Europeans to agree to make side deals. That is Trump zai iya nuna matsin lamba ga kasashen nahiyar Turai domin a sauya yarjejeniyar, wato a ƙara batun makamai masu linzami baya ga na nukiliya da kuma nuna goyon baya ga kungiyoyi a yankin gabas ta tsakiya da iran ke yi kuma kasashen na nahiyar turai sun himmatu wajen ganin sun share ma trump hawaye amma fa idan har shi trump ba zai janye daga yarjejeniyar ba to a gefe guda kowanne mataki iran din ke shirin dauka idan har trump ya ruguza wannan yarjejeniya muhammad javad zarif shine ministan harkokin wajen kasar ta iran Uh, Mun tanadi wasu matakai, kuma daga cikin matakan uh, akwai aniyarmu ta maido da shirin gina makamashin nukiliya cikin uh, gaggawa, kuma a shirye muke mu aiwatar da hakan. Sannan za mu ɗauki sauran matakai da suka dace a daidai lokacin da muka ga ya dace. To masu nazari kan wannan al'amari irin su Matthew Chronic na ganin idan har shugaba trump ya nasarar shawo kan ƙawayensa na nahiyar turai akwai yiwuwar ya nemi haɗin kan rasha da china a gefe guda kafin ya tunkari ƙasar ta iran da nufin sabunta wannan matsaya da aka cimma uh, ta yiwu ita rasha ta kalli lamarin ta fuskar yadda take amfana ta fuskar tattalin arziki domin ita ce take samarwa iran ɗin kayayyakin na haɗa makamashin nukiliya amma da kyakkyawar manufa. To ita dai wannan matsaya da aka cimma da Iran a gefe guda da kuma Amurka da Jamus da Burtaniya da Faransa da China da Rasha tare da kungiyar tarayyar Turai na ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ke tinkaho da su. An cimma matsaya ce bayan da Iran ta amince za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya wanda ta ce za ta yi amfani da shi domin ayyukan cikin gida. hakan yasa aka ɗage mata takunkumin da ƙaƙaba mata matakin da ya bata damar samun wasu biliyoyin kuɗaɗe a kuma ranar sha biyu ga watan mayu za a ga ko shugaba trump zai sake jaddada kasancewar amurka a cikin wannan yarjejeniya ko kuma akasin haka masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin zlatika hawk wacce ta hada ainihin rahoton da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad Damban da Husaini Dangote da magaji Allah Saka inda suka ce salam VOA Hausa hakika mun ji daɗin yadda sojojin Najeriya suka daƙile harin da 'yan Boko Haram suka yi niyyar kaiwa mai duguri a jiya Alhamis don haka sai mu ce Allah ya bamu zaman lafiya. Sakonmu na gaba kuma cewa suka yi Assalamu alaikum muryan Amurka don Allah ku ba mu dama domin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta ɓaci domin kawo ƙarshen zub da jinin al'umma. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Dokar Dunari. Sakonmu na gaba kuma su ma cewa suka yi hakika samun yawaita rikice-rikice da kuma kisan gilla a wasu sashen jihohin Najeriya musamman jihar Benue da Taraba da Zamfara da kuma Kaduna da sauransu abin dubawa ne da kuma takaici. Da fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta ɗauki mataki a kan gwamnatocin jihohin saƙo ne daga Alhaji Abbas Mai Tirai da Chiledi jihar Bauchi. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau inda ya ce Assalamu alaikum tabbas abinda sanatocin Najeriya suka so yin yunkurin tsige shugaba Buhari. Abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda su ma kansu kujerun wasu daga cikinsu suke rawar barazana. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke akan janye hannunta a yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran ta shekarar 2015, amma Amurka tana aiki da ƙawayenta na Turai domin ganin ko akwai abin da za a yi domin inganta yarjejeniyar. Ya bayyana cewa Amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri akan makamai. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron wanda ya kammala ziyara Amurka cikin makon nan ya bayyana cewa ya yi imani shugaban amurka donald trump zai fidda amurka daga cikin yarjejeniyar an ba shugaba trump zuwa ranar 15 ah, ga watan mayu ya tsayar da shawara akan ko zai sake kakaba wani takunkumin tattalin arziki da kasar ta cire akan iran a nata bangaren kuma ta amince ya daina ayyukan na nukiliya shugaban kasar koriya ta kudu moon jae-in da na koriya ta arewa jim jong-un Kim Jong-un sun cimma yarjejeniya don cimma burin ganin an kawo ƙarshen yakin Koriyan daga nan an samu maslaha da ci gaba da tattaunawa a wani taro mai tarihi da suka yi a Panmunjom. Shugabannin biyu sun runguma juna a yau Juma'a bayan wani bikin sa hannu a yarjejeniyar na haɗin gwiwa wanda ya kawo ƙarshen taron. To masu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da June Lathis Gresham da ta hada shirin tare da ba da umarni sai kuma injiniyan mu ni hafsa dan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.